breaking news from HDTV. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na siyasa rigar irci. Kamar kullum ni mai gabatarwa Ahmad Sani wanda aka sani da Hidaya a yau muna tare da wani bawan allah da ya tattaki musamman ya zo wannan kafa namu na hd press hausa domin tallata hajansa wa duniya baki ɗaya. a ni sunana malam usman yahu wanda aka fi sani da suna baban kwalba to malam usman yawo wanda aka sani da suna baban kwalba ko eh, baban kwalba ko baban kwalba baban kwalba baban kwalba a ni na taso ne da karamar hukumar askira ruba local government a malam usman wanda aka sani da baban kwalba baban kwalba menene dalilin kawo maka kawo mana ziyara wannan tasha namu na HD Press Hausa a ba komai bane ya kawo ne na zo ne domin na ya haɗa manufofi na manufofin ka na siyasa na siyasa ko na kasuwanci na siyasa to alhamdulillah shin kai ne ko kuma ka ne eh ina da na. muna so mu ji waye eh, ne shi sannan kuma wane kwarin gwiwa kake da shi har ka zo ka fito kafa irin wannan don ka tallata shi wato na zo ne ba dan komai ba mm. na zo ne a matakin wakilin talakawa wanda mm. muna da damuwan da yake damun mu a zuciyarmu hmm. shine muka zo mu yaɗa manufofinmu na ɗan takararmu da muke so wane ne wannan ɗan takara haka ba shi ba kowa ba ne sai dai face lalle shi sunansa shine honorable muhammadu Ahijo. honorable muhammad ahijo na'am a mata akwai ciyaman wato eh, shugaban karamar hukuma akwai gwamna akwai kansila na kasa menene wani kujera kake tallata eh, wannan. ba wani kujera bane face na ciyama kujeran ciyama eh na karamar hukuma askira yanzu kudi aka biya ka ne don ka zo ka yi wannan maganin ganganun ko ka zo ne bisa radin kanka ko a jagorantar al'umma kai na zo bisa hurumin kaina da kuma na al'umma na haka ne to yanzu haka akwai ciyaman akwai mai wanda yake kan wannan kujeran a babu an sauke wani an sauke to kamin nan a sauke an ba wasu riƙon kwarya ko eh, kuma da can kamin a bada riƙon kwarya an yi wasu an yi wa'ansu menene wa'inda na da ba su yi ba wanda kake tunanin wannan in ya hau zai yi a akwai ayyuka da yawa kaga na farko tukuna ilimi eh, harkan ilimi harkan ilimi kenan mhm. na biyu muna bukata mm. asibiti muna buƙatar hanyoyi domin har ga Allah har yanzu ba mu samu wani wanda tsayayye wanda ya zo mana gyara ba hatta mu tana cikin matsala tana halin kakani cikin cikin mu sannan ban mu da layuka shi kuma mun ga manufofinsa mai kyau ne a baya can domin mutum ne mai taimakawa marayu mai taimakawa talakawa kai hatta gidansa in ka zo ko sha ba ka da wani shamaki ko dare ko rana a da can ma ba komai komai bane shi kaga ko dare ko rana ko ruwa ko zafi ko iska ka zo zai tsaya saurare ka shi honorable shi honorable eh, eh, in ayijo Muhammad Ayijo. Honorable Muhammad Ayijo. Yawwa da can baya ma kenan. Bare yanzu. Kuma akwai taimako wanda yawa daidaikun al'umma Akwai su da yawa, akwai su da yawa. Zaka ga mana koda biyu ne? Kaga yayi taimako bangaren ilimi. A da can baya ma ba shi da komai. ya yi taimako ta ɓangaren asibiti a da can baya ma ba shi da komai ya yi taimako ɓangaren makafi guragu zuwa gidan eh, eh, bayan da can na ma bangana marayu eh. yana taimaka marayu a bayar da can kai mutumin nan fa mu a baya da can ma ba komai ba kowan kowa bane shi ya tallafa bare yanzu Ah, Malam Usman Baban Kwalba magana nan da kake faɗa yanzu kai tsaye ake yada shi kuma al'umma na kallo. Kowa duniya gaba ɗaya suna jin munasar da wannan. Kuma ka faɗi abin da ba daidai ba ne a inda ka zauna nan wani zai zo ya mayar maka da martani. Tabbas wannan haka yake. To shikenan muna jin ka to yanzu misali. Na'am. Shi wannan goni naka. Na'am. ya fito ya ce yana bukatan wannan kujerar ne ko dai a'a cancanta ne yasa aka fito da shi ko wallahi ba shi ya nuna yana so ba domin akwai masu so har sun buga fasta ka eh, gane ko akwai wanda suke so har sun buga fasta sun yarya a manufofin su da komai daga bayan muka duba mu ga wane ne ya dace muka ta addu'a mu kai mu wajen mai girma gwamna shi ma ya tsaya ya duba ya dubi abun da idon basira ya ga ba wanda kuma ya cancanta shi in domin ya shi ma ya leƙa ya gani shi manufofinsa da su dace da manufofinsa to baba kwalba ka ebo wannan abun da zafi abin da nake so tambaye ka yanzu mun ji kwaliti ko kuma in ce kwarin gwiwan gwiwanka akan wannan kudi naka honorable eh, eh, eh, honorable muhammad honorable muhammad ahijo muhammad ahijo eh. wani kira kake yi wa matasa ire-irenka masu bangan siyasa wanda ake siyan su domin a yi amfani da su don cimma buri ai in kunne ya ji gangan jiki ya tsira domin an ce mu gani a ƙasa in ji kare an ce ana biki a gidan ku ya ce mu gani a ƙasa akwai wa'ansu sun zo sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba biyar ba ba mu ganta a ƙasa ba amma a yanzu mun san akuyar mu ta tsinki a gindin magarya insha Allah to yanzu na ce mu tashi mu je kai tsaye ka nuna min ga aikin da ahijun nan ya taba yi akwai shi a ƙasa akwai su ai na gaya ma a baya haka ne ba za a sake maimaita su ba kuma sosai wannan to ya kake gani dama a baya an yi bare yanzu ai ba wani abu ani na faɗa ne ga sunan a kasa inda akwai wanda kuma ya ce ba haka ba sai ya zo mu ji shi domin gaba ɗaya damar maganganun nasu bai ya wuce gata nan ta eh, nan kule ta zo mu ji ta menene ka kuma ga a lokacin al'ummar mutanen askira baki daya ni kira na a kansu shine su zo mu gudu tare mu tsira tare mu zo mu shiga jirgin annabi nuhu ko dai an cika ma aljihunka ne babu ko nera ko nera baba ne ban za ka na ko masara babu allah wallahi to alhamdulillah eh alhamdulillah muna mun fito ne mu yan ga muka kashe san ga mu kashe shi sa ne. Eh, kun bi cancanta yawa mu mun fi cancanta ne domin mun mun gaji da ana gafara sa ba mu ga kaho ba a ni sunana usman wanda aka fi sani da baban kwalba a ni kiran da nake wa mutanen karamar hukuma na na askira ba local government wanda take karkashin jihar borno ina kira ga matasanmu kar ku yadda a ruɗe ku a zo ana ɗaukan makami ana ba mu naira goma naira ni ina kira kan mu mu tsaya mu zaɓi mu uba yake a gare mu sannan shi ma matashi ne mai ƙarfi mai nagarta shine honorable Muhammad Ayijo. mutum ne wanda yana da tausayin talakawa sannan kuma shi ba shi ma da bambancin addini dukanmu ɗaya ne kaga musulminmu kristotinmu eh, eh, eh, yarurrukanmu da muke da su cibab marigi gaba ɗayanmu mu nuna mana bambanci kama fulaninmu mutum ne wanda da can baya ma shi ba wani ba ya taimaka wa marayu a dacin baya ya kuma ta yallafa wa eh, marasa ƙarfi kaga ko dare ko rana ko iska ake ko ruwa ake yi Inda ka zo gidansa buɗe ne ƙofar gidansa ba shi da bambanci ina kira da tsofinmu da manyanmu da matanmu da yaranmu gaba ɗaya ina kiransu ba don komai ba mu fito ranar zaɓe kwai da kwarkwata mu zo mu kaɗa wa ƙuri'anmu wa honorable muhammad ayijo domin shi wanda ya dace a gare mu shi ne na shi ne breaking news from HDTV.